Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A kan matakin da wasu gwamnonin jihohin Arewa kuma dukansu 'yan jam'iyyar APC suka ɗauka. na kai gwamnatin tarayya gaban kotun koli akan manufarta ta sauya fasalin kuɗin naira da kuma neman kawo ƙarshen yin mu'amala da tsabar kuɗi hannu da hannu. Kamar yadda aka sani dai gwamnonin sun haɗa da Malam Nasiru ‘yan Rufa'i na jihar Kaduna, da Bello Muhammad Matawalle na jihar Zamfara da Yahaya Bello na jihar Kogi. sai Dr. Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano da kuma Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa. Shin da gaske gwamnonin nan sun kai gwamnatin tarayya ƙara ne saboda tausayin talaka da neman kyautata mishi ko dai sun ɗauki matakin ne don wata manuharsu da neman cimma wani buri na ƙashin kansu? A cikin wannan shirin mun duba wannan batu tare da masanin al'amuran siyasa, haka kuma mun jiyo ra'ayoyin wasu daga jihohin guda biyar. Ku biyo mu ku kasance tare da mu. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i na kan gaba wajen gurhanar da gwamnatin tarayya a gaban kotun koli akan manuwarta na sauya wasalin kuɗi da kuma neman kawo ƙarshen yin mu'amala da tsabar kuɗi hannu da hannu. kuma gwamnan ya nuna cewa saboda talaka suke yi. su manya-manyan mutane suna da hanya 'yan siyasan da ake cewa wai an yi ne don a kama masu kuɗi 'yan siyasa suna da hanya wasu daga cikinsu suna da banki suna da hanyoyi da su za su samu wannan kuɗin amma talaka fa a wannan tsari mu ba mu tare da shi duk gwamnonin apc mun yi mitin mun duba mun ga wahalhalun da ake yi mun ga cewa ba ba mu tare da tsarin ba muna tare da ci a canza kuɗi amma a ƙara mutane lokaci watanni muke so a ƙara domin wahalar mutane ta ragu. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu da shi ma ya bi sahun gwamnan jihar Kaduna. A ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗi kuma duk bankin da aka kai yake karɓar tsofaffin kuɗi wato mutane su yi asara kenan a kawo mana sunan wannan banki dama kuma mun sa kwamiti yana zagawa duk bankin da muka samu ba zai karɓi tsofaffin kuɗi ba domin ya sa mutane su yi asara talakawa su yi asara to za mu soke satifiket ɗin wannan banki saboda haka mun ba da umarni a ci gaba da haba-haba tsofaffin kuɗi domin babu sababbin kuɗin kamar yadda kotu ta ce kotun koli na najeriya ya ce abin da gwamnatin tarayya ta yi ba daidai ba ne su jira a ci gaba da yadda aka saba haba-haba da tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi a ci gaba da wannan har sai lokacin da suka yanke shari'a akan karar da muka kai. To su dai gwamnonin nan sun ce saboda talakawansu suka ɗauki matakin zuwa kotu. To amma su talakawan nasu sun yarda da hujjar gwamnonin ko kuwa. So a jiha ta dai Zamfara State lallai duk wani ɗan jihar Zamfara baya da wani tambaba ko wani uh, doubt game da cewa lallai gwamnan jihar Zamfara in ma akwai wanda suka yi don talakawa to gwamnan jihar Zamfara Allah ya tabbata ba wai don talakawa suka yi ba. Abu ne wanda an riga an gama shiri wadda za a ci zaɓe ta hanyar kuɗi tun da ba a ma 'yan jiha komai ba da za a iya tallatawa har a yadda da su a ci zaɓe. To kaga dole sai ta hanyar kuɗi to kuma wannan policing ya kawo musu illa ya haifa musu da cikas ga tsarin su wanda ba kuɗin da za a amfani da su ƙasa a saya ƙuri'u kuma a yi bribing ɗin duk wanda za a iya yin bribing to ba irin wa'annan kuɗin. So kaga dole su tashi tsaye su yi buwa domin su samu mafita game da wannan tsarin nasu. Amma tabbas na ga 90% kashi 90 na al'ummar jihar Zamfara sun tabbatar da cewa lallai ba wai ana yi don su ba ne. Mu ne magana Khadija Algarba daga nan Kano unguwar Mandawari. Maganar da gwamna ike cewa a ci gaba da karba idan ba a karba ba zai sa a kama masu kantuna. magana ta gaskiya wannan yana yi ne fa ba don talaka ba yana yi ne don karan kansa saboda sun tara kuɗi wanda za su yi harkokin zaɓe da su yanzu canjin kuɗi ya zo ya biyo ta kansu to su kansu kuɗin ya zame musu asara babu yadda za su yi da kuɗin shine suka zo da wannan abin nan ɗin tsarin na cewar mutane a ci gaba da karɓar kuɗi tunda magana ake yi ta maganar cbn cbn ta ce ta dakatar da karɓar kuɗi tun wani lokaci da ya gabata to kaga duk wanda ya karba ya ce ya daka ta maganar gwamna to wallahi shi asara ta shafa su ma kuma wannan goyon bayan da suke yi wallahi dan kansu suke yi wallahi ba dan talaka suke yi ba idan dan talaka suke yi abubuwa nawa ne suka faru a baya wanda talaka da haraki shafa ba su yi magana ba sai yanzu da maganar kuɗi ta tashi ta tashi daga kan talaka ta taba su shi yasa za su fito suna ta maganganu wallahi wannan ba gaskiya bane in ma wanda ike tunanin dan shi suke yi to wallahi gyara tunanin shi dan karan kansu suke yi gaskiya a matsayin na dan jihar Kogi abin da shi Habilu yake cewa mu ci gaba da amfani da tsohon kuɗi bayan gwamnati gwamnatin tarayya sun ba da umarni cewa a daina amfani da tsohon kuɗin gaskiya ba daidai ba ne saboda shi karan kanshi ya san cewa ba son ci gaban jihar kogi yake yi ba son zuciya shi ne kawai sa yake wannan maganganun a gaskiya mu mutanen kogi muna shan wahala wahala kawai muke sha shi kuma ba wai dan mu yake yi ba dan son zuciya shi ne a harkar siyasa ne shi yasa abin da yake yi kenan ni ba na ganin cewa magana yana yi ne dan ci gaban jihar kogi ba kan maganan da gwamnan kaduna ya yi rufa'i eh sanya cewa gaskiya yi ne saboda cimma wani burin shi tun gashi nan zaɓe ya kusa zuwa saboda su masu zaɓe talaka ya ce a wannan namu ne duk abin da ya zo mana da shi ya kamata mu karɓa ta wani hanyar kuma eh gaskiya yi ne saboda talaka ya samu sauƙi. sunana ya haya muta daga hadija da jigawa eh to wannan gaskiya ya yi ne domin radin kansa kuma dokan ma da ya sa ba a amfani da dokar tashi kuma ba ya yi wannan doka ba ne dama domin talaka domin shi talaka magana ta gaskiya kamar yadda na gaya musu babu ma kuɗin a hannunsa saboda haka gaskiya wannan abu ne dai nashi ne na rajin kansa domin su su ne suke da kuɗaɗen da ba su canza ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu To su kuma masana a tasu mahanga ko yaya suke kallon wannan mataki da gwamnonin jihohin nan biyar suka ɗauka suka maka gwamnatin tarayya a kotu? Na tattamna da Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Na fara da tambayar dakta shin ko abin da gwamnonin suka yi ya dace? kuma da gaske don talaka suke yi? To, ajiya bukata ce ta san zuciya ta gwamnoni kawai. Barin ba da misali a gwamnan jihar Kaduna da gwamnan jihar Zamfara. Suna daga cikin na gaba-gaba da suka kai karar gwamnatin tarayya a tashin farko. Waɗannan su ne ɗaya daga cikin jihohin da suka fi fuskantar tsananin hare-hare na mutane masu satan mutane da garkuwa da mutane suka rika fuskantar manya-manyan matsaloli na tsaro hajiya babu wanda ya taba jin waɗannan gwamnonin sun tashi tsaye sun kalubalanci gwamnatin tarayya da irin tsagerancin da suke kalubalanta ta a yanzu da har sun kasa haƙuri da sai sun tafi kotu hajiya ya kamata in talaka ake yi akwai abubuwa da da yawa suka faru a ƙasa da ya kamata a ce Kudurin gwamnoni na kare mutunci da tsaro da lafiyar 'yan ƙasa a jihohinsu ya kai a ce sun kai gwamnatin tarayya ƙara ba canjin kuɗi ba wannan shi yake daɗa ƙarfafa zargin gwamnatin tarayya ko su ma suna daga cikin waɗanda ake zargi cewa za su yi amfani da kuɗi a siyasa domin cin zaɓe da shauransu in babu wannan meye nasu hajiya kudirin lokutan da aka bayar cewa kowa ikai kuɗinsa banki ba asararsa za ka yi ba ka kai ka ajiye to ai wannan kuma kowa ya sani eh da gaske kudaden sun ɗanyi karanci nan da can da shauransu gara a ce to ana kiraye-kiraye su kara amma ba a ce wai lalle ba zai yiwu ba ko lalle kada a yi ko lalle sai an karbi tsohon kuɗi shi yake sa mutane su zargi akwai lauje cikin nadi. abubuwa da yawa sun faru daga 1999 zuwa yanzu tun bayan da aka shigo mulkin demokaradiyya kusan shekara ashirin da wani abu ya kamata a ce talaka ya san manufofin gwamnati wanda ake yi sa da kuma manufofin gwamnati da ake yi ba don shi ba sannan duk wani take-take na ɗan siyasa ya kamata a ce dai talakan najeriya yiwuwar haka ya gama yin karatu ya gama sanin halayen 'yan siyasan najeriya a wannan doka eh, ko kuma kuduri eh, na gwamnatin tarayya na sauya fasalin kuɗi da shauransu kamar yadda gwamnatin tarayya ta sanar ta babban bankin ƙasa cewa suna son su yi domin a nuna gwamnati ta tabbatar da ikonta ko babban banki ya tabbatar da ikonsa akan kudaden da suke yawo a cikin mutane da shauransu sannan gwamnati ba ta ɓoye ba ta ce tana zargin wasu 'yan siyasa sun ɗibi kuɗi da yawa kuma na haramun domin a yi amfani da shi a wajen zaɓe to wannan abubuwa tsakani da allah hajiya gwamnati tana da ido tana da masaniya ta sanin bayanan sirri da abubuwa da yawa irin wannan kuma ba na ganin ya kamata ma a kalubalance ta idan ta irin wannan ikirarin domin 'yan siyasan nan dai su ne a cikin gwamnati kuma su mm. suke da wannan kudirin su kuma suka fito isu isu a gwamnatin suka ce ana zargin wasu za su yi kaza ina ganin shi kankin kansa abin da gwamnati ta faɗa ya halatta a yi wannan sauyin fasalin kuɗi. Amma su gwamnonin nan sun nuna cewa saboda maslahar talakawansu suka yi wannan mm. abun. Ni dai a tunanina a kuma abin da muke gani duk abubuwa da suka faru a ƙasar nan da kuma suke faruwa. A ce su ko waɗannan gwamnoni su ne suka fi kowa sanin maslahar al'ummarsu. Ina ganin gaskiya ba zai yiwu ba. Kawai dai magana ce ta suna neman eh, wani abu kuma suna ganin a siyasance ba sa nan. To barin ba da misali. a cikin 'yan tsakanin nan wani dan majalisar wakilai daga cikin ma shugabannin majalisar wakilai ya fito karara yake faɗa cewa shi kankin kansa wannan dokar ta shafe shi saboda kuɗin da yake so ya amfani da su a zaɓe duk da ya ce kuɗin da hukuma a hukumance ya kamata ya amfani da su ne to amma dai ya nuna dai still kenan ashe akwai ƙalubalen ashe akwai ƙalubalen cewa suna son su amfani da kuɗi ne a zaɓe. in dai har haka ne ma wasu a siyasance 'yan siyasa za su faɗa cewa wannan abin bai musu daidai ba saboda haka ai ya nuna cewa ba lalle don talakan suke yi ba don ƙashin kansu suke yi kenan dai waɗannan hmm. gwamnoni za a iya cewa suna da wata ɓoyayyen manufa mu dai a tunaninmu akwai abubuwa da da yawa suka faru kuma suka fi faruwa suka fi kuntatawa talaka rashin mai da ake fama da shi a musamman arewacin Najeriya waɗannan jihohin da aka yi magana. Baya ga rashin mai hajjiya akwai matsalar tsaro da ta addabi waɗannan mutanen. Baya ga shi hauhawar farashi da tsadar kayayyakin abinci da tsadar rayuwa duk bai isa a ce sun zama sun takura ba. To ina ganin bai kai a ce a kai ba sai a makanin sauyin kuɗi. Mu sai mu zargi cewa ba mu da hujja. Amma sai mu zargi cewa lallai akwai eh, lauje cikin naɗi. Akwai wata manufa a ɓoye. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed. Da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.